Barka da zuwa bakar Manu TV. Ka kuma ta da mana subscribe da like da kuma na tambayoyin ra'ayinku. Wannan tasha za ta dinga kawo muku labarun duniya daban-daban da waƙoƙi da kuma sauran shirye-shirye. Za ta kawo muku abin da shafi rayuwar duniya ta yau da kullum a kowane lokaci. Sai mu ci gaba da rahoton na gaba abin da shafi fari a ƙasar Kenya. da fari sai mu fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda farin ya yi muni sosai inda ake an samu mutuwar dabbobi masu tarin yawa dabbobin da dabbobin gida inda shanu da tumakai da kuma dabbobi na daji daban-daban da sun karsu ta sanadiyar fari masu mu sai ku ji sai ku ji ƙarin bayani daga ɗan uwanmu da ya aiko mana na nashi rahoto. kishiruwa ruwa tana ta hallaka dabbobi. kamar yadda kuke gani kaɗan daga cikin wannan image da wannan rubutu dabbobi sun mutu da dama eh, da sauran halittu dabbobin daji kenan sakamakon kishin a ƙasar kenya fari ya bayyana bala'i a ƙasar ta kenya eh sakamakon faduwar ruwan sama sakamakon faduwa ruwan sama eh, a arewacin kenya eh, tun a eh, watan disamba kasar ta fada cikin bala'i sakamakon ruwa sakakki ruwa allah bai sabakar da ruwa ba tabkuna babu ruwa komi ya bushe dabbobi da dabbobin daji suna ta mutuwa dabbobi sun mutu mutane miliyan biyu ne abin ya shafa a arewacin kasar ta kenya shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya bayyana wannan fari a matsayin bala'i a kasar ta kenya wanda gwamnati na ta bakin kokarinta inda ake cika ruwa da tankoki tankoki ana zuwa ana zubawa a korama korama da an zuba ƙasa sai ta shanye wani lokaci kaɗan wani abu sai Allah wannan ma ikon Allah ne Allah ne kawai zai saukar da ruwa ko ina ka gani ko ina ya dauka amma dan adam ina wane shi gwamnati ta iya kokarinta hmm, lallai dabbobi da dama ne suka mutu dabbobin daji da raƙuma shanu awaki jakkai an yi asara sosai shi yasa shugaban ƙasar ya bayyana wannan fari da matsayin bala'i a ƙasar ta kenya matsayin bala'i a ƙasar ta kenya dubunnan dabbobi ne suka rasa rayukansu sakamakon kishin ruwa kawai rashin ruwa wanda mutane ma kan ta kansu suke ne ruwan da za su sa ga bakin su ma ta kansu suke balantana a yi ta dabbobi to allah kiyaye kullum musulmi da irin wannan musamman eh, dabbobi wannan duk dabbobi ne abin babu daɗi babu kyan gani sai a hankali in ta faɗa wa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su ci jarabawa kuma Allah ya maida musu da alkhairi hmm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. sai kuma rahoton mu na gaba inda shugaba a saɗa daga tsohon shugaba marigayi Idris Deby wanda da an sani da wanda ake da kira da Muhammadu Deby Itinu ɗaya da gare shi wanda ke mulkin ƙasar caji a halin yanzu ya keɓe kansa inda jarida bbc hausa ta wallafa ta shafinta da ta takaice ɗaya daga idris eh, ɗaya daga tsohon shugaban ƙasar caji muhammadu debi ya killace kansa bayan tawagar tsara sun kai tura wurin taro a ƙasar faransa sun kamu da sun harbu da cutar virus ta killace kansa na tsawon 'yan kwanaki don da kariya ta tsaro ta yi dokoki na coronavirus virus Allah masu sauraron mu kakko manta da yau na subscribe da like da comment na tambayar ra'ayoyinku sai kun ji mu da rahoto na gaba